فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون hallaka da azaba sun tabbata ga masu sallar nan da suke shagala ga barin yin sallarsu ba sa damuwa da yinta har lokacin ta ya wuce